حالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا to ƙara lahun rasulun sai manzannin suka ce musu bayan sun ce ba mu yarda ba wato manzannin suka ce musu in na hannu illa bashar mithlukum kamar yadda kun ka ce mu mutane ne eh mun yarda da wannan magana mu mutane ne kamar ku kamar yadda kun ka ce walakin na mun ala man sha amma Allah na kyauta ga wanda ya so mai ibadi daga bayan sai ba shi annabci wanda yake ya ba mu bai ba ku ba akwai bambanci wannan wa ma kana la'natukum bisultan ba kun mu kawo dalili ba wanda zai nuna gaskiyar mu wata aya to wannan ba yiwa gare mu mu kawo wata hujja illa bi iznillah sai da iznin ubangiji sai da umarnin sa li'anna abidun marbubun domin mu bayi ne muna bin ubangijin mu saboda ka ba mu iya kawo wani abu sai wanda ya kawo wa ala allahi falyatawakkal mu'minu kuma mu'minne su dogara ga Allah kawai ai yati bi su amince mu mu'minne ne mu amince da shi saboda ka duk abin da za ku yi ku ta yi to ci gaba wa malana wa malana ya ta kudu ya ta وعلى الله فليتوكل المتوكلون wa ma na Allah ta Allah kuma dai annabawa sun ka ci gaba da eh, magana da mutanensu in ji Musa zuwa ga mutanensa wa ma na mai zai hane mu Allah ta Allah ba za mu dogara ga ubangiji ba ai babu abin da zai hana mu dogara ga ubangiji wa su hadana na alhali ya shirya da mu ga hanyoyin mu na kwarai wala nasbiran ala ma azaitumuna kuma lalle haqiqatan muna yin hankuri bisa ga wahalar eh, cutarwar da kuke yi muna wa ala Allah falyatawakkal mutawakkilun kuma masu dogara su dogara ga ubangiji kawai ai ya falyadu musu dawama akan dogara ga ubangiji wa yazbitu wa yathbutu ala tawakkul alai su tabbata akan dogara gare shi fa tawakkulul awwal wato da an kace mun dogara bi ma'ana hidati su har su dogara gare shi wa thani wa ala Allah falyatawakkal mu'minun su dawama kenan ah, fa tawakkulani mukhtalifani wannan kai ka dogara bayan haka nan kuma ka ci gaba da dogarar har mutuwa to ci gaba hmm. wa qala allazina kafaru li rusulihim Ka min ardina aw lata'udunna fi millatina فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين to wannan magana hudu magana Musa ce zuwa ga mutanensa eh, yana hada musu abin da ya gabata wa qala ladina kafaru kuma waɗanda sun ka kafirta suka ce duk da na waɗancan mutane li rusulin ga manzannin su la jannakum min alnata in ba ku bar wa'azi ba lalle za mu hidda ku daga garin mu daga ƙasar mu awala ta'udun fi millatina ko kuma ku komo cikin aqidan mu ko dai mu hidda ku ko ku komo cikin aqidan mu fawo ha ilaihim kamar yadda ake caya ko ka abin da ka hita ko yadda uba ubanni ke kore ya'ya hmm. ko ya ce janiya ko ya bar gida fawo ha ilaihim rabbum wato sai ubangijin su ya musu wahayi ba da hadin muhawarati bayan waɗannan maganganu wato bayan an yi wannan muhawarori tsakanin annabawa da mutanensu sai Allah ya ce mu annabawa la nuhulika zalimin kada ku damu za mu halakar da masu zalunci wala nuskinannakum al-ardh wala nuskinannakum al-ardh min ba'dihim ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولا نسكننكم lalle za mu zaunar da ku ƙasa min ba su, za mu halaka su mu ba ku ƙasa ku zauna zalikan nasar wannan taimako wa isarul ardi sannan da gadar da ƙasa liman kahu maƙayin ba gare ku ku ba duk wanda ya bi ya ji tsoron tsayuwa gare ni ya bi abin da nace zan ba shi taimako sannan zan gadar da shi ƙasa wa kafa wa idi kuma ya ji tsoron kyacewa ta da azaba wato wannan hukunci bai tsaya gare ku ba yana nan ga kowa wato wannan dai duk Musa ke faɗa ma bani Isra'ila abin da ya gabata ga al'ummar farko kun gane kun واستفتحوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد تو واستفتحوا سي ابن استنصر الرسل billah sai annabawan tun ka nemi taimako ga Allah akan mutanensu suka ce Allah ka tsare mu domin suna ce su ce za su yadda mu daga ƙasa wa haba kullu jabbarin ani shikenan Allah ya karbi addu'a su duk mai tsaurin kai wanda bai yarda da a ma Allah ba anini mai tsaurin kai khaba ya yi rubushi wato kenan duk abin da ya yi da kuɗin da ya kashe da ikon su duk ya rasa su gaba dai ba wannan ɗaya ba min wara'i hmm, ci gaba min wara'i jahannam wara'i jahannam wa يتبرع ba an ce dukan mai tsaurin kai mai son ya hana abin nan bauta ma Allah ya yi rukushi ba to bayan ya rasa komi na shi ya rasa ikon sai ya rasa dukiyarsa min wara'ihi jahannam bayan haka nan gaba gare shi akwai jahannama bayan wannan hasarar da ya yi duka akwai jahannama da kula zai shige ta wa yusqa min ma'in sajisa to a dore shayar da shi daga ruwa waɗanda yake kamar ruwan kurji masu abin nan jini sun garwaye da jini wa huwa ma yasilu min jawfi alin nar shine abin da ke gudana daga cikin cikan nasu da abin nan jini garwaye da ruwan kurji muhtalidan bil qaihi wad dami wato shi ake bashi kuma yana sha ya ta jarrabu yana kwankwada shi wato yana tilas yake sha ba da son shi ba yana hada da karhi yana da kwankwada shi wala ya da shi gobe kusan ya hade shi wato tilas ne dai ko yana hadu ko tilas ya hade wa ya tihil mautu sannan mutuwa ta zo mai sabubban mutuwa su zo masa min kulli makan daga kowane wuri abin da ya sha sababin mutuwa damar mutuwa gabar mutuwa yamma mutuwa ko ina saba da ƙasa duk mutuwa shin zai mutu ya huta a'a wa ma huwa bi mai ba mai mutuwa bane yana nan cikin azabar wa min wara'ihi wa min wara'ihi azabun gali bayan wannan duka sabubba kuma akwai wata azaba gali mai kauri kullun ta yau ta ta jiya kullum ta yau ta ta jiya ta je ta ta shekaran jiya ta shekaran ta ta wancan kullum abin ƙari yake yi ko babu mutuwa wato azaba mai tsani muttasilin wanda yake bai saduwa wa yastaqbilu fi kulli waqtin azaban kullum zai samu wata sabuwar azaba ashadda mimma hu alai wanda ta tsani ga wanda bisa ga wanda yake akai Allah tsare wannan duka fa duka ga mai hana wa'azi ku saurara jama'a Allah sauƙaƙe to ci gaba آمن الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح ذلك هو الضلال البعيد so wafi ga wannan makoma da an ka nuna mai hana wa'azi mai abin wanda ya rushe kuma ya iske azaba kullum mai hauhawa ku taƙibu sai taƙibi wato taƙibi abin nan kamar an gama maganar da Musa ya faɗa abin nan ya faɗa ma bani Isra'ila to ga taqibi musawwaran wanda yake an suranta shi mashhadin yudrabu lil ladina kafaru wato kamar wannan taqibi kamar wani sura ce ake faɗa don kowa ya diba ya ganta eh, kamar talibijin wa amalihum alhawiyya sana ayyukan su waɗanda yake kamar ga su masu rai ana kallo fil hayati duniya cikin rayuwar duniya fa qala ta'ala wato kenan an ka buga sifar su an ka ce masalul ladina kafaru abinda an misalin waɗanda kafir ta bi ga ubangijin su a abinda abinda asifan ayyukansu waɗanda sun ka aikata na ƙwarai kamar sadaka da sun kai da sadar da zumunta wato abinda an misali ga rashin amfaninsu karama da yin tadabbiri kamar eh, abin nan toka ya an ƙone fara toka kamar toka ce wadda yake iska ya huro da ƙarfi fi yau mai asirin gaidi mai tsananin iska waje ku haba an mansura ta mai da abin nan tokan nan ƙura wadda ta watse la ya kaduru alaihi bai iya amfani da shi mai shi wal majrur khabar la ya kaduru na mimma kasabu ala shay'in wato saboda ka su kafirai ba su iya samun ikon komi ga abin da sun ka aikata na aikin da sun kai na duniya wanda yake mai alaman na kwarai la yajiduna lahu ba samun lada gare shi li adam shar'i domin babu sharadin sa domin sharadi sai akwai imani wannan ake ka amfani wa huwa iman shi sharadi dalika huwa dalalul wannan fa abu shine bata wadda an mai nisa ai ma dalla alaihi tamthil wannan sifan nan da an ka ambata to shi abata mai nisa waliatun na, min dalalihim na bata suma kusbanihim annahum ala shay'in su bace kuma suna zaton akan gaskiya suke wato huwa da zaluba idi shine bata mai nisa an tariqil haqi ya bace kun bai san ya bace ba kenan yana da wuya ka shirya da shi wanda ya ce eh na bace ina hanya kana ce ta huga ta amma wanda ya bace yana cewa kuma ita hanya ko ka ce masa ga hanya bai bi abina ya bace daga hanyar gaskiya wasu da daidai Mm, wa idza ba'udan dadal in bata ta yi nisa fala yurja lahu ruju'u ila al-huda ba dan mu wa gare shi zuwa ga shari'a to sai mu aje anan mm. wato nan shine iyakar magana Musa da takibin da an kai gare ni خلق جديد ثم رجع السياق ثم رجع السياق الى موضوع السوره bayan haka na magana ta komo ga abinda da sura ke karantarwa na tunatarwa da shiryarwa faqala yace alam tara anna allah anna allah khalaqa samawati wal abin mai karatu ko mai saurare baka ji baka san wato Allah khalaqa samatu wal ardi ya halitta sammai da ƙasa ba bil haqqi kuma abin nan da gaskiya nan gaskiya wato ya ya halitta sammai da ƙasa da komi wanda yake na shi ba da na wani ba wato saboda ka she wadatacce ne in ka bauta masa ka yi don amfanin kanka ba don ka ƙara masa mulki ba in ya sha yuzhibkum kuma in ya so wato duk zai halaka ku gaba ɗaya wa ati bi khalqin jadid ya da wata halitta sabuwa wato halaka ku da barin ku gare shi duk ɗaya ne ah, wa ma zalika Allah bi aziz kuma wannan abu bai zan muku wayi ba ga ubangiji ai wala ma zakara izhaban izhaban allah bin nas lokacin da ya nuna yana iya halka mutane wa ibdalum bi khalqin jadid kuma da musanya su da wata halitta sabuwa kuma yace anna zalika sahalun alaihi wato mai sauki ne gare shi ja'al al-mashhada ka'annahu hasala wa mata an-nas kamar ba an ce ana iya tahida mutane ba kuma wannan ba mai wuya ba to sai ayar da an tafi kamar an an mutu din to dibi ya taho da abin nan wa uqbiru an sa musu kaburka an sa su cikin kabri wanta hammudatu muqatun fil buruji fil kuma sun yi zama sun kare yanzu za su fito kuɗi biyar da za su yi magana yanzu kamar za a ga mutane gaban idanunku suna hitowa ci gaba wa bara لكم تبعا فلم من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناهم سواء علينا أجزنا أم صبرنا ما لنا to ku riba yadda mutane suka fito wa barazu mutane duk suka bayyana kenan daga cikin kabuli ay al khalaqu wa ta'biru fihi wa fi ma ba'dahu bil mali li tahqiqi huquqihi wato sun ka bayyana kamar wato nan sun riga sun bayyana ba nan gaba za su bayyana ba don a nuna kenan an ce sun bayyana don a nuna kenan haka zai auku wajibi ne zai auku sun ka mutane suka bayyana daga kaburuka lillahi jami'an wato zuwa ga Allah gaba ɗai an taro sun fito daga kabri wa qala du'afa sai masu rauni wato mabiya suka ce lillazina takabaru ga waɗanda sun kai girman kai wato kenan akwai shugabannin da sun ka da mutane akwai waɗanda sun ka bi ga bata to waɗanda suka bi sai su ce ma shugabanninsu inna kunna lakunta taba'an ay mu mun zan masu bi gare ku wato ku kun ka da mu wala antum mugununa anna min azabillahi min shay shin kuna ku masu wadatar da mu ne daga wani abu za ku tunkuɗe wani azabu Allah da gare mu yanzu ku ne kun kabar da mu mun kabi gonyan hanya wannan azaba da an gaba gare mu ta ta fuskance mu kuna iya tunkuɗe mu na wani abu daga ciki qalu sai su matbu'un waɗanda ake bi shugabannin sai su ce lawa da wani lawa lawa da naku da Allah shirye da mu da mu shirye da ku wato Allah ne bai shirye da mu ba mun kabar da mun kaɓar ce mun kaɓar da ku sawa'un alaina wato daidai ne gare mu a ina amsa barna ko mu kasa hankuri ko mu yi hankuri malina min mahis ba mu da abin nan ba mu da makarkata ba mu da mahaka saboda haka da mu da ku duk sai ku yi hankuri fitowa hmm. hmm. daga cikin kabul فلما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الله فلا بلوغ to bayan an gama jayayya tsakanin mabiya da waɗanda ake bi wato har kenan na baya kenan su ɗora zagin na gaba na gaba gaba gare su kuma har a kai ga shaidan na farko to ga ga hudubar da shaidan zai tashi yayi wa qala shaitan wato shaitan ya ce wato iblis lokacin da al'amari ya kai gare shi an ka ce to duk shi adda laifi shi ya ɓadda mutane to sai ya ce lamma qulil amru lokacin da anka hukunta wato al'amari wa udkhila ahlul jannati aljanna wa ahlun nari an-nar wa ijtama'u alayhi wato anka shigar da yan wuta yan aljanna aljanna yan wuta kuma anka shigar da su cikin wuta sun ka tattara na cewa wato lahi dai do akan sa ne shi ya fara badda na farko to ga abin da ya ce inna allaha wa adakum allahi allah ya muku alkawali alkawalin gaskiya bilba'ata na cewa zai tayar da ku wal jaza'a ya baku sakamako na kware in kun yi aikin kware ko kuma in kun yi mugu ya saka muku wa kun ya faɗa muku gaskiya wa wa'atukum fa akhalatukum ne kuma ne ku alkawali wato ne ce wannan abu ba zai auku ba fa akhalatukum ne saba muku ban faɗa muku gaskiya ba wa ma kana li alaikum min sultanin ban da wata hujja akan ku ba ni da wata hujja akan ku wato ba da wani hujja nin nuna muku ba illai kawai na kire ku ai kuwatun bani da wani karhi wa qudratun babu wani iko a aqaharakum ala ala mutabati ban da wani iko da nake eh, abin rinjaya ku na. illa an da autukun sai dai na kire ku har sajabtu likum karba min kawai ba da wata hujja ba fala talumuni wa lumu anfusakum saboda haka kada ku zarge ni sai dai ku zargi kawunan ku kawai domin kun karba min ba da wata hujja ba ma ana bi musrikhkum ni ban zan mai agajin ku ba wa ma an tuni musrikhi ya kuma ba ku zan masu agaji na ba wato da ni da ku duka dai ba mai agajin wani ma kafartu bima ashraktumuni har da karawa izgili ni na kafirta da abin kun ka haɗa ni da shi kuna bota min tare da Allah ba ruwana min eh wato shirkin da kun kai tare da eh, kun ka bauta min tare da Allah fi duniya wato ban ban ciki to kun ga abin nan za su ce ai ba mu bauta mu a shaytan tare da Allah eh wato ba yana umarni duk wanda ke umarnin ka ga abin da ya saba ma shari'a ka bi ka bauta masa wato kenan shirkin da kun kai min ga kun ka hada ni da Allah na barranta daga wannan inna zalimin lahum azabun alim kuma azzalumai waɗanda suka haɗa ni tare da Allah suna da azaba mai tsanani kudi ba wato har da izgili kenan hmm. to sun ma alhaka hmm. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم to sun mauluka fil mashhadi ba da zikir hal kufari wato cikin dai wannan faifai kenan bayan an ambaci halin kafirai to abin wa muhawaratihim ba bi bibalin da maganganun da sun ka dora yi kanana su zagi na sama na sama su zagi na sama da su akai ga shaidan wa hubu da hurbatu iblis lahum kuma da hudubar da abin iblis ya ruhe da ita sharaha ahwal mu'minin as-su'ada sai kuma ya bayyana halin wato waɗanda na kwarai waɗanda suka samu arziki sun ka shiga aljanna wa ma a'adda lahum da abinda Allah ya musu tattali min al-ajr al-jazil na lada wanda yake mai mai girma ad kuma da mai bi qawlihi wa dakhala alladhina amanu aka shigar da waɗanda sun ka yi imani wa amilu ka yi aiki na kwarai aka shigar da su jannatin ta jarimin ta haru gidajen aljanna waɗanda yake ruwa na gudana daga karkashin su khalidi na fiya suna waɗanda aka kaddara ma dawwama cikin waɗannan gidajen aljanna bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu tahiyyatuhum fiya abinda gaisuwar su daga Allah ko kuma gaisuwar da mala'iku ke yi musu ko kuma gaisuwar da suke tsakanin su salam aminci wato salamun alaikum kama ko fi bal'at kama yadda yake ga wasu ayoyi salamu alaikum bima sabatu wani makubar da misalai biyu مثالين سنة يتهود مثالي بيو لبيان واتو لبيان شرح أحوال كلمة الطيبة واتو wannan ba Allah ya aiko mana da kalma wadda yake abin kalmar shahada wadda yake in mun bi ta ga amfaninta ko ko wanda bai bi ta ba kalmar kafirci ga da take to ga misalai biyu nan kalmar kwarai ta shiga ta musulunci da kalmar kwarai wadda ba ta musulunci ba wa hiya kalmatu tauhidi wato ita kalmar kalmatu ba ta ce kalmar tauhidi wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ahwalu kalmatin khabitha sannan da halayen kalma mugunya wato ita ce kalmar kafirci wadda yake ita tana da nau'uka daban-daban fa qala yace alam tara كلمة طيبة كشجرة طيبة نخلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله to alam tara wato ayyuhal insani wato baka gani ba ya mutum kai fa daraba Allah masalan yadda Allah ya yi misali kalmatan tayyiba wato kalma wadda an mai kyawo ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa kullu kalmatin hasana ko kuma duk abin da yake mai kyawo ka tasbihati kaman tasbihi wa tahmidati ko kuma gode ma ubangiji wal istighfar wa tawbati wa da'awati don wadana kalmomi ne masu kyawu ka shajaratin ba kamar itanya ce mai mai kyawu wato dabino ha thabitun wato asalin iccenta ya ya kafu cikin ƙasa wa faru fis sama sannan reshen ta yana cikin sama tuti uku la kullu hinin tana kawo 'ya'yan itacenta wanda ake ci kowane lokaci bi iznin rabbiya da izinin ubangijinta wato bi iradati kadhalika kalmatul iman haka nan kalmar imani thabitatun fi qalbil mu'min tana tabbatar ta ce cikin zuciyar mu'mini wa amaluhu yas'adu lis sama sannan aikin sa yana takawa zuwa sama kamar da su kenan na luhu barakatu wato albarkar aikin nan na samun shi wata wabu da lada shi kullu wakatin kowane lokaci kamar yadda iccen da bino yake kafe da sayu masu ƙarfi 'ya'yan itace sama abin suna ba da amfani haka kalmar tauhidi in ta shiga cikin zuciya wato abin mutum ya san ma'anarta za ta ta aiki za ta kawo cikin zuciya mutum shi ta aiki na bauta ma ubangiji kamar yadda ta hukunta

to wa masalu kalmatin khabithatin to ga kalmar kahirci ita kuma abinda an misalin kalma wadda abba ta da kyawo shi ya kalmatul kuri ita ce kalmar kafirci ai kullu ma dalla ala al min al-kalam duk abinda ya nuni na zuwa ga kafirci na magana ka shajaratin khabithatin kamar itanya ce wadda yake mai muni hiya al-hanzal fitu samin fawqil alli wadda yake an tumbuke ta daga abin nan saman kasa malaha min qarar ba ta da tabbata wato kamar itanya ce ta abin nan kun san guna shanu wani mai yado amma ba ya da abin nan ba ya da mai daci kun ga sayyunta sama sama suke ah, ushtu samin wanda yake ana iya tumbuke ta daga sama kasa saman kasa ah, ma lahamin karabata da tabbata domin ba ta da sayyu wadanda yake tabbata tu mustaqirrun Wata bata, kun ba ta tabbata kazalika kalmatul kufri haka nan kalmar kafirci take la bata laha ba ta da tabbata wala far'a kun ba ta da reshe wala barka ta bata da albarka wa fil haqiqati ha shajara majazun ay mata suna itanya majazi ne ba haqiqa ba domin ba itanya ba ce mai yado ne li'anna shajarata ma laha an li'anna shajara ma lahu wato abinda ake ce mai itanya abinda yake na da auri wato tana iya tana da icin da ta hau ta hau a kansa wannan jin ma la saqalahu abinda yake mai yaɗo shine wanda yake yado yake kasa bai da icce wanda zai tashi a kansa wa hadhihi minan minan nujum wannan itanya da ake ce ma abin nan guna shanu wato tana cikin masu yado bi khilafin nakhla banda da biniya laha urukun tana da abin nan sayyu wasaƙin kuma tana da icce wanda yake tana tashi a kansa wa furu'un tana da rasu wali zalika shubbi had kalmatul imani biha don haka an kamanta kalmar imani da ita wa tasdiqu ruqwa gaskatawa shine ganyanta wal qawlu saquha magana kuma da an ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine yace da ta hau wal amal furu'uha sannan aiki da ita shine abin nan shine rasunta wancan furu'uha shine rafunta a ah, wancan uruquha ita kalmar gaskatawa shine sayyun da eh, eh, abin na nasina sayyun da na rike ta sannan magana ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ta hau akai ko menene a ce ka yarda babu abin bautawa sai Allah ka yarda muhammadur rasulullah to don mi kai wannan kun ga karkace kenan kun hamda ko yin aiki da ita kamar yadda ya ce shi ne abin da rasunta da nan ‘ya'yan itace su hito a samu abinci. To, da to yuthabitu lahu alladhina amanu Allah na tabbatar ma waɗannan da sun kai imani bil qawli thabiti wato magana wanda yake tabbatatta shine kalmar tauhidi fil hayati dunya cikin rayuwar duniya fa la yazaluna ala dinin ba su gushewa suna akan addinin su idza futinu in sun an ka fitine su ya manuna fiha min al asr wato sai su amince daga kamu wal qatl da kashi wa gairi zalika duk yadda an ka fitine sun kai dogara da Allah Allah zai tsare su mimma ya asmuhul islam duk abin da yake musulunci da ya tsare wa fil akhirah haka nan kuma lahira kuma abin nan wato tabbatatta ce fil qabri cikin qabri lamma yas'aluhumul malaka lokacin da mala'iku bi ke tambaya su an rabin daga ubangijin su su ce wane ne ubangijin ku su ce Allah wa dinihum addinin su musulunci wa nabiyuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yajibuna bis sawabi su yi jawabi wato yadda ake so kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake rawahu shaykhan wa yadullu Allahu zalimin kuma Allah na badda waɗanda azzalumai kafirai fala ya taduna lil jawab su ishriwa zuwa ga daidai wato ga yin jawabi da daidai bal yaquluna la nadri an ce wane ne addinin ka ce ban sani ba wane ne abin annabin ka ban sani ba komi duk yadda ya sani anan duniya wato sai Allah ya bashi iko a lahira kamar yadda yake cikin hadisi wa yab'alu Allahu ma yasha kuma Allah na aikatawar abin da yake so min tathbiti ba'alin na tabbatar da sashe akan gaskiya wa idlal akharin da badda wasu min gairi itiradin alai ba mai iya ce ma Allah dan mi kai haka nan kun fahimta ko to ci gaba alam تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كبرا يخلو قومهم دار الغير جهنم يصلونها وبئس to alamta lil ladina badalu ni'mat Allah baka ga waɗannan da sun ka musanye kalmar ubangiji ba wato maimakon ni'imar ubangiji wato maimakon su gode sai suka musanya da kafirci wato quraishawa Allah ya ya ba su ni'ima ya tsare musu garinsu ya ba su abin ya fi da annabi cikinsu bai hisu a cikin wasu ba maimakon su gode sai suka yi kahirci wa ahallu qawmun darul ba sai suka shigar suka zaunar da abin suka saukar da mutanen su gidan halaka domin kenan sun jawo ai fada da su a sa musu fari ai musu komi wanda yake abin nan ya same su shine in Allah ya baka nema baka gode ba sai ya musanya ta da azaba kun fahimta ko to ci gaba jahannama yaslawna wato sun hmm? jahannama wato shine su shiga cikin jahannama yaslawna za su kone ta bayan wahalan nan da ta same su cikin duniya wa bisal qarar kuma tir da matabbata matabbatata ay al maqarrihiya wato tir da zam abin da matabbata ita kun gane kun ajalu lillahi anda ja'alu lillahi andadan su waɗanda sun ka musanya ni'imar Allah da kafirci maimakon su gode suka butulce wato ga abin da sun kai wato mutanen maka an ba su ni'ima an yi musu komi sai ja'alu lillahi andadan sun ka sanya ma Allah abukan tarewa li yudillu an sabili don su fadda mutane daga hanyar kwarai ta Allah wanda yake dinin addinin musulunci kullahum kace musu tamatta ku ji dadi domin wanda ke yin banna lokacin da yake yi yake yana jin daɗi ku ji daɗi dan kaɗan fa inna masirakum ila an-nar ku zuwa ga wuta ne fi tadidun shadidun lahu wato wannan akwai tsoratarwa mai tsanani watan biyuhun liman yuridu an yakata dibin kuma akwai falkarwa ga wanda ke son yayi koyi da sufi da qalihim ga ayyukan su ba irin waɗannan sun ma qabil isharati wa qala sannan ga taqibi nan ga waɗannan abubuwa ci gaba

wai yuqimu salata ka gaya musu su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar daga abinda mun ka azurta su da shi sirran wa alaniyatin cikin kowane hali ya da bayyane min kauli an ya ce yawmun gabanin wani ne ya shi yin nan wato na lahira na kiyama labarun fi babu ciniki a ciki wala khilal babu zumunta a ciki babu wato abuta a ciki shine ranar kiyama sun summa a zikrullahi ko eh, wa wasfu bismil mausuli, wato ce abin nan gashi nan ta fito wa wasfu bismil mausuli, Allahu alladhi khalaqa samawati ko eh, wa zakara lahu sab'a sifatin ya ambata mai suwohi bakwai tashtamilu ala asharati adilla wanda yake kowane abin nan kowane sila daga cikin abin nan Allahu alladhi ko Allahu alladhi ne ga nan ya yi kuskure tun ba hmm. wato za a ambaci Allah da abin nan sifa shi ismul mausuli sannan da siloli goma waɗanda yake kowace sila guda wato tana nuni ga cikar ikon Allah da cikar ikonsa liyar bidal ibadata almamura biha bil ma'budi domin ya aure abin bautawa da abin bautar da abin bautawa wato abin nan za mu karanta mu gani abin da ake ce ma sila kamar ka ce zaidu wannan wannan da yayi kaza to wannan shine shine sila shine ismul mausuli yayi da sila um, um, mutumin nan da yayi mutumin nan mutumen nan da yayi to yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk abubuwan da an kawada su asila kenan wannan nahu ne to ci gaba Allah Allahu ladhi Allahu ladhi khalaqa as-samawati wal wa To, ba a yace ya ambaci sunan Ubangiji ba, wato da ya yi mai abin nan sifa da mausuli sannan da siloli za mu kidan ya su mu gani goma. Allahu shi ne ismin, shi ne allazi halaka samawati wanda halitta sammai, halaka samawati shi asila daya. ya halitta samai da ƙasa wa an zala mina sama'i ma an ya saukar da ruwa daga sama shine sila ta biyu a sama wata al'adu wannan duk gaba ɗai ya halitta samai da ƙasa ɗaya. wa an zala mina sama'i ma an ya saukar da ruwa daga sama biyu fa akhraja bihi sama samarati rizka lakun ya fitar game da ruwan nan ya fi da abinci gare ku daga na 'ya'yan itace uku wasakhara lakum al-anhar ya kore muku koguna suna ta gudana eh wasakhara lakum al-fulka ko eh fulka li tajri bin nan li tajri fil bahari li tajri fil bahari bi amri إيه؟ بأمره توم آه، آه، سر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يوا في البحر لتجري فلك لتجري في البحر بأمره بأمره في البحر بأمره إيه، وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار أتون آه، خلق السماوات والأرض أيا أنزل من السماء ماء بيو wa akhraj bihi min ath-thamarati rizqan lakum ukku wa sakhara lakum fulkan tajri al-bari biyar wa sakhara lakum خلق السماوات والأرض دايا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم آه وسخر لكم ملك فلك لتجري البحر بأمره وسخر لكم الأنهار بير wasakhara lakum ash-shamsa eh, wal qamar ya hore muku abin rana da wata da'ibaina har abada suna ta gudana cikin falakin su shidda wasakhara lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare da rana wannan don ku huta ciki wannan ko don ku tashi ku nemi abinci wa ataku min kulli ma sa'altum ya ba ku duk abin da kun ka roke shi ala hazbi masalikum kuma yadda zai amfani da abin nan takwazo wa in ta'uddu ya kare wa in udu ne mata la la tuhsuha innal insana la zalumun kafar to mun rage kenan wani a ah, sab'a silati a tashtamilu a a sab'a wato silas bakwai wanda yake sun tattara akan wato adilla goma to halitta sama da ƙasa da saukar abin ruwa da fidda 'ya'yan itace sannan abin nan jirage su gudana cikin ruwa to sannan har, horewa abin nan koguna rana sannan wata wasa har lakum al-layl daban an-nahar daban don kowane aya ne daban-daban eh. wa atakum min kulli ma sa'altum sannan ya ba ku duk abin da kun ka roka wato ita silat bakwai amma fa'idodin da za a gani daban-daban adilla goma kun gane ko wa in gudu ne mata Allah la tusa in kun kada kidan ya ni'ima ubangiji ba ku iya lisa yesu anan muna amai da shi takwas eh? a bakwai ne bar shi bakwai din ko eh, sakhara lakum shamsa wal qamara da'ibaini wa sakhara wa خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء yana yiwa fadin na duk cikin silar guda ce fa akhraja bi min al-thamarat rizqan don kaga ya adafi da fa don ya nuna hade suke to mu ci gaba ko to ina ne wa in ta'udu ne mata la la tusu ayan kun ka kidan ya ni'ima ubangiji ba ku elisa yesu ai la tuqiqu adda ba ku iya lisa yesu. innal insana la zalumun kafar Allah wato mu lalle mutun kafiri la zalumun mai yawan zalunci ne kafara mai yawan kafirci ai kasiru zulmi li nafsi mai yawan zalunci ga kansa bil ma'asiyati da sabo wal da kafirci li ni'mati eh, eh? bai karanta bai eh, karanta da ba oh to ci gaba Mm. wasa kallakon karanta to to mun fahimce ta da to shi kenan ci gaba hmm. to ba wato kenan ba ya ce eh, eh, abin nan waɗanda sun ka musanya ni'imar Allah ba yayi misalin Qurayshawa to sannan cikin ni'imomin da ya yi musu wato su zan cikin zuriya Ibrahim shi Ibrahim wanda yake shi ya kawo su a nan don su bauta ma Allah kun fahimta ko sannan kuma wannan addini bisa ga addinin Ibrahimu ne wanda aka kira su sannan sun ka ƙi ashe kenan kamar sun ƙi addinin ubansu kenan kamar mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ce ga abin da muhammadu rasulullah ya ce a'a tijani dai ko ba haka ba eh, shi ne ya yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to to ga abin da muhammadu rasulullah ya ce ya ce a ban binta sai ta tijjani ɗaya da ke bi to shi ne nan eh, suna alfahari da ibrahim eh, kuma mu ‘ya'yansa ne shi ya kawo mu ga wannan gari don mu tsare ibada don mu yi kaza to ku tawo a sai dai abin da ubanni mutum kama daga baya kun gane ko kamar mu karanta mu gani thumma amara bi dhikri ibrahim shakhsiyya wato ya am yayi umarni da ambaton ibrahim wanda yake a shakhsiyatul misaliya wato mutum wanda yake misali da shi fi rabbin ni'ami bi shukri mun'ima wato wanda yake ya hada ni'imomi da gode mu wanda yayi mai ni'imar wal ikhlas tsarkakewa fi ibatil daga bauta ma Allah wa sababin ni'ima kuma da sabobin sabubban ni'ima allati tatamatta'u biha quraishun shine sababin ni'ima wanda quraish ke jin dadi da ita la'allahum yadhkuruna kila in an ambaci wannan kissa za su tuna wa duna biyu su koyi da shi kamar in an ce ku ma musulmi masu kalmar shahada ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sanan kuma ko kuna bin wani kun gane ko fa qala yace wa id qala ibrahim ci gaba to ka ambata id qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha al ya allah ka sanya wannan gari makka amina amintacce ai za amna ma'abucin aminci wa qad ajaba Allah du'ahu alhali kuma Allah ya karba mu addu'arsa faja'alahu harama ya sanya shi hurumi la yusafu fihi damu insani ba a zubar da jinin mutun ciki wala yuzlamu fihi adun ba za a zalunci kowa ciki ba wala yusadu saidu ba za a farauci farautar shi ba wala yuhtala khala'u kuma ko ciyawa da ta hito ba ba a yankanta kun gane ko wajnubni wa baniya kuma ya Allah ka nisantar da ni inji Ibrahim da ni da ƴaƴana anna bula asnam kada mu bauta ma gumaka to ga gumakan kuma an to ana bauta musu an an ce ku bi abin da Ibrahim ya ce su ce a gumakan dai gashi ko Ibrahim ya addu'a ya ce kada ya Allah ka nisantar da ni kada da ni da ƴaƴana kada mu bauta ma gumaka kun gane ko to rabbi ja'alna

ya ce rabbi inna kuna zanna kathira min nasu ya ubangiji wato su gumaka na kathira min nasu sun badda masu yawa daga cikin mutane ka tsare ni ka tsare ƴaƴana da gare su wa man tabi'ani duk wanda ya bi ni ga kadai ta ubangiji fa innahu minni yana cikin yana cikin iyali na saboda haka ashe ko ba 'ya'yansa ba duk wanda ya bi shi ga aqida ta kwarai to yana cikin ƴaƴansa wa ma asani wanda ya saba min koda daga cikin ƴaƴana ne fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji kai mai gafara ne wannan ya nuna kenan tausayin ibrahim hadha qabla ilmihi annahu ta'ala la yaghfiru shirk wannan gabanin ya san Allah bai gafarta maka kafirci eh, eh kware ku wannan ya gane kuma kenan ni fata wanda eh wannan wanda ya bace Allah shi da shi ba um, abin nan um, musulmi gunya fata hmm. to ci gaba yana bacewa don ce aka yi ni akan gaskiya ne dan me yake faɗa da kai ce don me kace mai kahiri ka gane eh, ce dibo kai kai kalmar shahada kace kaza kace kaza ma'ana kalmar shahada abi qur'ani abi hadisi dibi ga dibi aikin ka dibi kaza kaga sai sai shiru wanda ya a shiru a ah, musulmi ne musulmi akwai musulmi wanda an musa kima akwai musulmi mun hare ka gane eh, karkatacce da wanda ba karkatacce ba eh, eh. rabbi inni askan بواد غير ذي زرع بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to ya ci gaba da rabbana ya ubangijin ubangijinmu inni askantu min zuriyati na saunar daga cikin zuriyata wato kenan isma'il tare da uwar shi eh, tare da uwar isma'il wato na zaunar da su bi wadin gairi zai zari wato ga wani rafi wanda yake babu shuka na shine makka inda baitul muharram ga gidan ga ɗakin ka wanda yake amintacce wato tsararre wato wannan allazi kana qaula tufan tun gabanin tufan wannan daki akwai shi rabbana liqimu musalla ya allah na kawo su nan don su tsaye da sallah faj'al afidatan minan nas awilum ka sanya wasu zukata daga mutane tawi suna karkata ilaihin zuwa gare su wato don haka kowa sai yake ya tafi makka قال ابن عباس لو قال أفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم دا ياتي كسن يزكاة متاني da kowa da kafiri da musulmi da kowa ya yi bege zuwa gare shi amma sai yace ka sanya wasu zukata daga mutane wato kenan sai waɗanda Allah ya nufa amin warzuqu min samarati ya Allah ka ka ya'yan nan nawa daga ya'yan itace la mai yashkurun ko za su godewa wa qad fa'ala alhali ya Allah ya aikata ya karbi wannan addu'a bi naqali ta'if ilay ta'if da wuri ne fako an ka ciro shi daga abin nan daga siri an ka kawo a nan saboda ka ya'yan itacen ta'if ya na ko ina cikin duniya sannan kuma makka ba ka ganin inda ake shuka amma kowane ‘ya'yan itace za ka iske can kamar can ake yin su kun fahimta ko? Mm. to ci gaba وما يغفر mm. to rabbana ya ubangijin mu duk mu addu'a ibrahim innaka ta'lamu ma nukhfi ya allah ka san abin da muke boyewa wa ma nu abin da muke bayyanawa wa ma ya 'ala allah min shayin, ba wani abu wanda ke koyuwa ga allah fil alli wala fis sama cikin eh, cikin ƙasa ko cikin sama wannan yana yiwa maganar Allah ce da Ibrahim ya ce ya Allah ka san abin da muke bayyanawa da abin da muke ɓoyewa Allah ce eh, hakikata ba abin da yake buwa gare ni kuma yana wa ya zai magana Ibrahim kun fahimta ko to ci gaba amma alhamdulillah eh. alladhi wa bali ala al-kibar isma'il wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a to da yace ya hata bil an yakuna min kalamihi ta'ala wato magana Allah shi ya fara yin ta ba ba kotin ne ba hmm. ko ko magana Ibrahim ce wato Ibrahim ya faɗa Allah ya yi kotin cikin Qur'ani ka gane amma ne ta wama a cikin wama eh na abin nan ba hmm, haka ne hmm. to alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibari godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya bani lokacin tsufa Isma'il wulida lahu wulida wa lahu tis'un wa tis'una sana wato ya bashi da Ibrahim Isma'il wanda yake shine uban Qurayshawa wato alhali a lokacin nan yana da shekara 99 wa ishaq kuma ya bani ishaq wulida wa lahu mi'atun wa ithnata asharata sana an haifi ishaq yana da shekara 112 saboda haka tsakanin ishaq da Isma'il da ishaq shekara 13 inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai mai jin addu'a ne wanda ya roke shi yana karbawa to ci gaba wato kun ga an yi takidi eh, lalle ubangiji na haƙiƙa mai sauranin addu'a ne ربنا eh. rabbi ja'alni muqima salati ya ya ubangiji na ka sanya ni mai tsaye da sallah Waje min zurriyati kuma ka sanya daga cikin zurriyata wanda zai tsaye da sallah wa bi min li'ilami Allah ta'ala anna lahu an ta'ala lahu anna min minhum fara. wato bai ce ka sanya zuriyata duka ba sai ce ka sanya daga zuriyata domin ya san Allah ya sanar da shi cewa cikin zuriyar shi akwai wanda ba za su yi sallah ba rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijin mu ka karbi addu'a ta wanda mun ka ambata kun gane ko rabbana gafirli rabbana ubirni وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ya ubangiji ubangiji na ya ubangijinmu igfirli ka gafarta min walidai ya kuma kai gafara ga uwaye na wato huna qabla an yatabayyana lahu huma lillahi wani yayi wannan addu'a gabanin ya gane makiyan ubangiji ne ba za su yi imani ba azza wa jalla wakila aslama ummu ko kuma Uwashi ta musulunta wa qura walidi kun fahimta ko mufradan walidi wa waladi da dana walil mu'minina kuma kai gafara ga abin da mu'minai maza da mata yau mai qumul hisab ranar da hisabi ke tsayuwa shine yau mai yabdu ko ranar da wato abin da hisabi zai bayyana wa har kuma shi yasharu yasharu fi lisab wato yini wanda yake hisabi zai bayyana ciki wa hada du'a'un lil mu'minin bil maghfira wannan addu'a ce ga mu'minai duka wanda Ibrahim yayi ga gafara ga mu'minai wallahu ta'ala la yaruddu du'a khalilihi ibrahim wato Allah kuma ba zai yi raddin addu'a shi ba in kana son wannan addu'a ta same ka zanna kwarai fa fihi bisharatun azima li jami'il mu'minin bil maghfira wannan akwai bishara ta mai mai girma ga dukkan mu'minai duk wanda yayi imani yayi aikin kwarai to addu'a ibrahim za ta same shi to ci gaba wala tahziban Allah يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم فيه الأبصار wato wannan ita ce addu'ar da Ibrahimu ya yi wadda yake ta ba da tarihin Qurayshawa waɗanda da ni'imar da Allah ya yi musu. Kun ga wato ya kamata kamar an ce ku tuna da wannan addu'a, ku tuna da halayenku na farko, ku tuna da babanku, ku tuna da aikin da ni taho muku da shi wancan ne kun gane ko to ba da zikir ibrahim al-khalil bayan ambaton ibrahim al-khalil wa du'a'ihi da addu'ashi alladhi huwa aslun ni'am wanda yake shine asalin ni'imomi allati an'ama Allahu ala quraishin an'ama Allahu ala quraishin wanda yake Allah ya ni'imta ta ga quraishawa mimma da'ahum bihi eh, ila tadhkir ga abinda ya kire su da shi zuwa ga tunawa tazakkur tunawa wa ruju'i da koma ila Allah ta'ala haddada mu ya tsoratar da su ma ya ci ga abin da zai zo in istamarru ala kulin sun ka doge ga kafirci wal ina tsaurin kai fa qala wala tasabanna allah gafilan kada kai zaton Allah mai shagala ne amma amalu zalimun ga abin da azzalumai ke aikatawa na mutanen makka inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashhasu fihi al-absar ta Allah na yi musu jinkiri kawai don wani yini wanda yake ko ko yana musu jinkiri har zuwa ga wani yini wanda yake idanu za su hito turutu. li hauli ma tara don abinda idanun ke gani yuqalu shafisa basaru fulanin ganin wani ya hito turutu ai fataha ku ya ya bude shi walam ya gammiru bai ce shi don tsoro modi na mu kone لا to lokacin da idanu ke hitowa turu-turu cikin wannan yini muti'ina suna masu gaugawa muƙunin irusin kowane ya ɗauka kai zuwa sama wato yana dibin musibar da ta gare shi la ta dole yin ɗarkun ganin su bai komowa zuwa gare su wani bai ko kyabtawa wa abidatuhum a wasan nan zukatan su yohintacci babu hankali ciki babu tunani kowa tsoro ya rufe shi bai san tunanin da zai yi ba to ci gaba wanzirin nasa wanzirin nasa يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال to bayan an tsoratar da waɗanda ba su bi abin da Ibrahim ya ce ba sannan kuma Allah ya ce ma annabi ka tsoratar wa’an zirin nasu kawa mutane gargadi jami'an gaba ɗai wata ba shi ɗai ba Yau ah, yawma yatihimul ka kai musu gargadi ga yinin da azaba zai zo musu shine ranar kiyama fa yaqulu alladhina zalabu, sai waɗanda sun kai zalunci sun kai kafirci daga cikinsu su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka jinkirtar da mu wato ka mayar da mu zuwa duniya zuwa ga dan ajali makusanci nujib da'awata ka mu karba kiran da kai muna eh, mai she mu mu karba yanzu can lokacin da an anka kire mu ba mu san abin haka yake ba mu karba ba muna fatar a mayar da mu mu karba <coughs> wadatta bi rusul mu bi amma abin da manzanni sun kace in sun in sun faɗi haka sai a ce musu don zargi awa lam a kasar qasamtum kawai ba ku zan da kun yi rantsuwa ba malakun min zawal ce ba za ku gushe ba daga duniya ba ku ne an ka kira kun ce ba ku yarda ba eh, abin nan da an ka ce muku za ku tashi an ka ce a ah, ai mun mutu shikenan kuma da gidajen nan nan ba mu tashi ba ku ne ba wasa wasakantum وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال كما بكون كن كزونا تكين جدا zalunci ba an ka كهلكا su? al'ummomin da sun kai zalunci an ka halaka sun ka wuce kun ka tau kun ka maye ba ku ji tsoron yin irin zaluncin nan ba ba ku ne ba wa bayyana lakum kayfa biyun kuma ya bayyana gare ku yadda mun ka aikata ga azabar da mun kai musu falam zajiru ku tsawatu ba wa darabna lakum al ansar ba mu kyale ba kuma sai da mun kai muku maganganu mun ka kawo muku misalai cikin qur'ani duk da falam ta tabiru ku kula ba ba ku ne ba saboda haka she maganar a da ku duniya maganar banza ce ba ai yi Allah tsare mu to ci gaba عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال to wannan da a tafi wato abin nan kamar iltifatu anhum bayan an ce annabi shi ga musu gargadi kuma su yi wannan magana a yi musu wannan eh, da an ka ambata to yanzu kuma an komo ana faɗin ga abin da sun kawa annabi wanda yake wanda yayi haka nan bai cancanta a mayar da shi duniya don shi a karbi wani abu ba don a karbi wata tuba ta shi ba wa kar makaru sun yi irin makircin su su aradu qatlun da suka yi su kashe annabi aw ta qayyida ko ko su daure shi cikin gida aw ikhraju ko ko su fidda shi daga garin su ko ba su yi ba wa inda lahi makarun alhali makircin su yana wurin ubangiji sakamakon makircin su yana wurin ubangiji an rubuce don a yi musu gargadi da shi abin a yi musu gori da shi ranar lahira wa in kana makarun lata zula min hurjiba lalle makircin su ya zamo lata zula in la tazula eh, min hurjiba duwatsu na gushewa saboda shi wato yana da wannan yana da ma'ana biyu wato makircin da sun kai mu karanta sharhin da ni wato allahu fi la tazula minhu aljibal la muljuhudi wato sun yi makirci amma makircin nan bai zan yana gusar da duwatsu ba wato sun yi makirci don su ɗebe addini su tumɓuke shi wanda yake shi addini kamar duwatsu ne to wannan makircin nan har abada ba za su ci nasara su tumbuke ba kun fahimta ko ai ma'ana la yu'bahum ba a kula da su sun yi amma ba za duwatsu ba za su gushe ba suna nan wala yaduruna illa anfusuhum ta saboda haka wato kokarin da sun kai su tumbuke duwatsun nan sun yi ne don su kamar mutum ya yi hushi ne ya toye kari dutse don ya gushe shi dai zai koma baya kun fahimta ko wal murad bil jibali huna ila haqiqatu duwatsu. wa qila shara'il islam shari'o'in musulunci al mushabbah biha waɗanda yake an sifanta su da duwatsu fil qarari ga tabbata wa ba da tabbata wa fi qira'atin kun gane wannan ko wa fi qira'atin bi fatahi lam wa in kana makaruhum la tazul minhu al-jibal wato sun yi makirci makirci wanda yake a inda ga duwatsu an kai za su gushe amma abin nan ga annabi bai yi komi ba kun fahimta ko wato sun yi gayan makirci wanda yake daga duwatsu an kai shi da sun gushe ne wa qariya bi fatahi lami Lata Zulu. wa rab'ul fi'li Lata Zulu. ba Lata tazula ba fa in mukhaffafatun wal muradu ta'zimu makarim wato azan yi babban makirci wanda yake da duwatsu an kawa duwatsu na gushewa وقيل المراد بالمكر كفر كاهر تنسو ويناسب على الثانية تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض واتو إم أني كاهرتي wato har sammai ma suna kusa su tsatsage watan shakul ardu ƙasa ta tsatsage wata khirul jibalu hadda duwatsu su haɗi wato suna niƙaƙƙu wa alal awwali ma quri'a shazun wa ma kana ma kana makaruhu litazula minhu aljibal to wata qira'a ce daban kun gane wannan ko to mu ci gaba sun maltafata fala ta'ziban Allah يخلف وعده رسله إن الله عزيز To kamar da ya ce wata ga abin da sun kai ga abin da sun kai ga annabi to kuma yanzu su komo eh, abin nan su ce a maishe su duniya don su karba ah. sun cancanta eh, ba su cancanta ba kenan sun maltafata ila nabi sannan ya waiwaya kuma zuwa ga annabi muhadiban lahu shina wa annabi magana wasiyan lahu amma yulaqi yana lallashin annabi wato ga abin da yake haduwa da shi na cutar mutanensa ka yi hankuri wa muwa'idan lahum bin nasri alaihim kuma yana yi mai alkawalin cewa zai taimake shi a su faqala yace wala ta asaban Allah muhlif wa'di rasulahu kada kai zaton ya Muhammad kada kai zaton Allah yana saba sa alkawalin da yayi wato Allah ya alkawalin zai taimaki sa to wannan taimako kada kai tsammanin Allah zai canza shi inna Allah hadir wato Allah mabuwayi ne galibin marin jayi ne la hu shay'un koda yayi jinkiri sai lokaci ya taho zuntika ma abucin yin azaba ne ga wanda ya saba masa zai rama wanda wanda duk yayi kada ka damu يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار wato Allah zai yi musu azaba ranar da ake wa ƙasa gairar ardi ba waɗannan ƙasa da ake a kai ba da za a musanya wata ƙasa wadda za a wa mutane hisabi ba wannan ƙasa ba wasu samawatu haka nan samai nan wato za a canza su huwa yawmul qiyama li husharun nasu ala arlin bayda anaqiya wato za a da mutane akan wata ƙasa fara wadda yake babu wata ƙazanta gare ta kamar yadda cikin hadisi wanda yake bukhari da muslim sun ruwaito warawa muslim su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye annabi aina nasu ina mutane lokacin da za a canza ƙasa ina mutane suke mai idin aran nan qala al sirati suna kan sirati sun hito daga kabruka sun shiga siradi kamin abin nan sai a canza ƙasa wa barazu lillahi alwahid alqahar mutane su bayyana daga cikin kabruka lillahi alwahid alqahar daga zuwa ga Allah wanda yake shi an maka dayaci alqahar mai rinjaya kowa watar mujrimin wa a wannan ranar lahira radda za a yin wannan azaba wata mujrimina za ka ga masu laifi wato su ne kafirai yawma idin ran nan muqarrani na fil asfad an yi musu ciri daidai wato an hada biyu an dan daure tare da ko ko wani mutum da shaytanin sa fil asfad cikin maruruwa alquyud an samu su maruruwa an gama kafar wannan da kafar wannan sannan ko wani kuma an hada hannayensa ga guyansa an daure sarabilu min qatarani sarabiluhum min qatarani sannan rigunan da sun kasa na alkibiri ne farar wuta wanda yake da an kunna sai ta kama bal bal bal li'annahu ablagu lishti'alin nar shi yake tsanani ga abin nan kama wuta wa ta ga shawujuhum nar bayan kadan wuta ta rihe kuskokin su to ci gaba wato Allah zai yi hisabi irin wadda an ka sifantan nan liyajaziya Allah kullum sun don Allah ya saka mu kowace rai bayan sun hito kowace rai a saka mata ma kasaba abinda ta aikata khairi ne ko sharri ne inna la sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar yin hisabi ne yi wa yuhasibu jami'al khalqi zai wa dukan talikai hisabi fi kadarin nisfi na hari wato cikin gwargwadon rabin yini ne a ayyami duniya daga cikin kwanukan duniya li hadithin bi zalika wannan bai yi a fada da kai domin sai hadisi hmm, to ci gaba هذا هو إله واحد وليذكر أولو to wannan gargadi da an kayo bisa ga abubuwan da na shuɗe kun ga gargadi take yi da abubuwan da na shuɗe ya ce wannan ƙur'ani ko kuma wannan sura abin nan balagullin nasi wato isuwa ne zuwa ga mutane wato ye kuwa ce wadda yake Allah ya yi don a isuwa ga mutane wali yunzaru bihi kuma don a yi musu gargaɗi da shi ai bi mafi da abin da a cikin min hujjan hujjoji an ma ko ilahun wahidun wato cewa abin da za a yi musu gargaɗi cewa ba abin wato shi Allah shine abin bautawa guda kawai eh? Eh, wali alamu don su san eh, bima fihi min al-hujja su san abin da su sani game da abin da a cikin hujjoji me za su sani an ma ko ilahun wahidun cewa shi ne abin bautawa guda wali zakkar ul albabu kuma don masu hankali su tuna su su asku ai ashabul qul masu hankula su tuna wa qad ishtamalat hadhihi aya wannan aya da muka ambata ta tattara ala jami'i ma darasaru ma ma ma rasaru ko ma ma rasaru hadhihi sura duk abinda wannan sura ta yi ta yi ambata ta ta kunsa mina tauhidi na tauhidi wal wahyi da wahyi wal isha da shirra wa da tunatarwa wal azza wa azza wa qad khatama bima bada bi ta cika da abin da ta fara da shi inda kauli kitabun anzalnahu ilayka ba haka nan ta fara ba littafin